Ina mafita zami ya tsinke mini sama sama gwiya samalin sama samalin gwiya wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau mara. samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya samalin gwiya samalin a kasar nan masu mulki sun zama gafiya ya da na bakin ki na ƙasa su zama tawaya mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya idan ya fito kuma a mishi maula da dai za a zam kyarar su da sun yi kyan tafiya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya maganin jama'a sabalin wiya idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a sabalin wiya su daina haƙin ka ka zo ne masu ji fara'a sabalin wiya idan sun ga mata Ka ki har kunne jama'a shugabannin na muke nan ina lafiya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafita linzami yanzu na jarrabe ka dan ka sani idan burin ka ka tara kuɗi ka kera gini akwai ranar da kuɗin ka fa bai ma magani tsoho ya haife ka kana yi mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya ina mafita alin abun gwanin sha'awa samalin wiya suna su halin burin sa a dinga yin afuwa samalin wiya amma jami'an su duk zuciyar su ba afuwa samalin wiya rasulullahi ya ce tsoron Allah na zuci kaban kamari gaba shine bakin aniya samalin wiya samalin wiya samalin wiya ina mafi masu kyautatawa da talakawa yaban su suke ego da kawa da rana ta ganin ka dan ka fake da an zo ganin ka mu aikin gwamnati muke akwai wata rana da za ka yi kuka in Allah ya ware rana ta ganin ka ya ka iya samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita